sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da Juma'a barkanmu da Asuba. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 28 ga watan Oktoba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim zai ba mu kanun labarai. To Hanifa shugaban Rasha Vladimir Putin ya zargi kasashen yamma da yunkurin babakeri a duniya. Yana mai cewa nan da shekaru goma zai zama wani lokaci mai sarƙaƙiya ga duniya. Watanni goma bayan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kafa gidauniyar tallafa ma ƙasar Afghanistan. Har yanzu abin da aka samu bai kai rabin abin da ake bukata ba. sannan mai bayar da rahoto na musamman ga majalisar ɗinkin duniya game da ƙasar myanmar ya yi gargaɗin cewa muddin al'ummar duniya ba ta canza salo game da yadda take tunkarar matsalar ƙasar ba abubuwa za su ƙara surkucewa. to madalla kanun labaran kenan A cikin shirin namu na yau za a ji cewa hukumomi a Najeriya sun ce ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa UAE bata hana 'yan kasar takardar izinin shiga wato visa ba kamar yadda labarin ya yaɗa a wasu kafafen yada labarai. To na farko dai tukuna mu dai a hukumance ba su gaya mana cewa sun hana 'yan Najeriya zuwa kasarsu ba. A hukunce ba su gaya mana haka ba. sannan kuma kamar kowace juma'a muna tafe da shirin manuniya wanda isa lawal ikara ya shirya kuma zai gabatar sai kuma nasihar juma'a daga bakin malamai amma yanzu sai a gyara zama don shan labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Da yake jawabi jiya Alhamis kan manufofin harkokin waje, shugaban Rasha Vladimir Putin ya zargi kasashen yamma da yunkurin babakere a duniya. yana mai cewa nan da shekaru goma zai zama ɗaya daga cikin lokuta mafiya haɗari tun bayan yakin duniya na biyu a wani jawabi mai tsawo da ya yi a lokacin buɗe taron tattaunawa ta shekara-shekara ta baidal kan harkokin waje putin ya bayyana yammacin duniya da waɗanda suka zaku su samu sukunin yin gaban kai wajen mulkar duniya ya ce yanzu mutanen duniya fa ba za su lamunta da haka ba ya ce ƙasashen yamma na wani ƙazamin yunƙuri mai cike da haɗari wanda zai iya janyo zub da jini yana mai danganta take-taken yammacin duniya da abin da ya kira tsokano yaƙi a ukraine tayar da rikici a kewayen taiwan wargaza kasuwannin kayan abinci da na makamashi a duniya da kuma lalata bututan man kasashen turai daga bisani kamfanin dillancin labarai na reuters ya ruwaito fadar shugaban amurka ta white house na cewa waɗannan kalaman na putin ba sabbi ba ne kuma ba su nuna alamar wani canji a muhimman abubuwan da yake sanya cimma ba ciki har da batun ukraine watanni sama da goma bayan da majalisar ɗinkin duniya ta ƙaddamar da gidauniyar tallafi mafi girma da ta taɓa kafawa don wata ƙasa guda saboda magance matsalolin jin kai a afghanistan kuɗin da aka samu bai ma kai rabin abin da ake bukata ba yayin da babu ma gwamnatocin ƙasashen musulmi a sahun gaba na masu bayar da tallafi sosai. Afghanistan na fuskantar lokacin sanyi mai tsanani a cewar Thomas Nicholson, manzan turai na musamman a Afghanistan, a wani gargaɗin da ya yi ta kafar Twitter bayan ziyarar da ya kai Afghanistan a farkon wannan wata na Oktoba. Ya ƙara da cewa, ina kira ga ƙasashen China, Rasha da ƙungiyar ƙasashen Musulmi ta OIC da su koyi da Birtaniya da Amurka da tarayyar Turai da sauransu. ta wajen ƙara himma sosai game da adadin tallafin jinƙai da suke bayarwa. Mai bayar da rahoto na musamman ga Majalisar Ɗinkin Duniya game da ƙasar Myanmar ya yi gargaɗin cewa muddin al'ummar duniya ba ta canza salo game da yadda take tunkarar sojojin da suka ƙwace mulki a ƙasar ba, matsalar wannan ƙasar wadda tuni ma ta yi muni za ta ci gaba da muni ne kawai. Babu tsarin gudanarwa, babu dabarar aiki, babu alƙibla, saboda haka wannan san bai haifar da wani ci gaban da za a iya fayyacewa ba abinda tom andrews ya gaya ma muryar amurka kenan game da takunkuma daban-daban ciki har da na hana sayan makamai da wasu kasashe suka kakaba ma sojojin wannan matsala ta jin kai ta myanmar ta yi ta gaggauta karuwa tun bayan da sojoji suka hamɓare gwamnatin da aka zaɓa a dimokuraɗiyyance a watan fabrairun shekara ta 2021 wannan kwacin mulkin ya biyo bayan kwashe kwanaki da aka yi ne ana kai ruwa rana tsakanin sojojin da kuma jama'iyyar nld mai mulki nan ba da jimawa ba ibrahim zai kawo mana karshen labaran duniyar kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko Hukumomin Najeriya sun ce kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa bata hana 'yan Najeriya takardar izinin shiga wato visa ba, kamar yadda labarin ya yaɗu a wasu kafafen yada labarai. Ministan ƙasa a ma'aikatar harkokin ƙasashen wajen Najeriya, ambasada Zubairu Dada ya faɗi haka yayin hira ta musamman da wakilin muryar Amurka Alhassan Bala a Abuja. wanda ya fara da tambayar ministar kamar haka. Kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta sanya cewar ba za ta ba wa 'yan Najeriya izinin shiga kasar wato visa a 'yan kwanakin da suka bata wanda ya jawo koke da dama daga 'yan najeriya kasancewar akwai masu yin harkokin sana'a da sauran zuwa yawon bude ido daga najeriya wannan abu muna so mana karin bayani to na farko dai tukuna mu dai a hukumance ba su gaya mana cewa sun hana 'yan najeriya zuwa ƙasarsu ba a hukunce ba su gaya mana haka ba ko da na ji wannan labari na kira ambasadan su na tambaye shi ya kuma musanta ya ce wallahi shi ba shi da shi kan shi ba shi da labarin wannan abin da ake faɗi ya iya nuna mini cewa ko shekaran jiya akwai 'yan najeriya da suka samu visa na zuwa ƙasarsu nan ita uae ke da kake faɗi saboda haka shi a hukunce ba a gaya masa cewa an hana 'yan najeriya shiga ba amma babu shakka na ga a social media na ga abinan ana ta yada abin nan cewa da najeriya da wasu kasashe guda kusan su 23 kenan cewa ana hana su visa or something zuwa U.A e. abin da nake so 'yan najeriya su gane shine kowace ƙasa fa tana da ikon ta tsara dokokinta ta ce ga wanda zai shiga kasanta da ga wanda ba zai shiga ba tana yawa ma a baka bisan in ka je sai ka je shiga su hana ka suna da wannan iko haka yadda mu ma muna da wannan iko ko da an baka bizan kana iya shiga zuwa airport a nan abuja immigration su hana ka shiga wataƙila suna da wani uh, labari o da ala wanda kai ba za ka sani ba akwai abin da 'yan najeriya da ke zaune da a ƙasashen waje da ke zargin cewar najeriya kan bar su da halin su ko kuma kan nuna halin ko in kula dangane da halin da suke ciki musamman in sun shiga wani irin ah, ko wasu irin matsaloli a can kasashen da suke zaune shin ya gaskiyar wannan lamari na kyale su da najeriya ke zan soma da cewa wannan dai ba gaskiya ba ne sannan kuma na biyu abin takaici shine mafi yawancin 'yan najeriya ba su ma damuwa da cewa akwai Eh, ofishin jakada a kasashen ma da suke zaune ba su mu'amala da ita wannan ofishin jakatancin mu ba su ma da musu san cewa akwai ta ba sai in ta ɓaci mafi yawancin lokuta za ka tarar ba ca ne duka ba amma mafi yawancin lokuta za ka ga cewa ma in ka bincika abin takaici ne sai ka ga cewa ba su da gaskiya amma kuma ba ca ne duka kowa haka yake ba ko kuma a duk lokuta haka abin yake ba a'a muna iya kokarin mu duk inda muke da embassy ma'aikatan na namu an yi training nasu sun san cewa aiki na farko da za su yi su tabbatar da cewa sun kula sun kuma lura da rayuwa da jin daɗin duk ɗan najeriya a inda suke aiki just makon nan da ya shige na san kana labarin sun tattara 'yan najeriya da dama wayanda ba su da takardu domin abin takaici kuma da kan faru kenan wasu su za su je ba su da takardun zama a an ba su izinin zaman su wuce lokacin ba za su dawo ba su shiga irin wasu sun je suna sai da giya wasu sun je suna karuwanci abu irin ɗabi'u waɗanda su ba su amince da su ba kuma kowace ƙasa ka je dole ka mutunta dokokinsu to irin waɗannan aka tara su kusan su ɗari biyar da wani abu muka kwaso su inda ba damu da lafiyarsu da jin daɗinsu ba kaga ba za mu damu da su ba amma president buhari ya bada directives mu tabbatar ko dun a tsare mutuncin ƙasar nan da kuma mutuncin 'ya'yanta ya ce mai maza aje a kwaso su a maido su gida. dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim Ka'almasi Garba da karashen labaran duniyar. To Hanifa dubban mutane sun halarci wata jana'iza da aka yi jiya Alhamis a birnin Islamabad na kasar Pakistan ta wani fitaccen ɗan jarida mai binciken kwakwaf wanda aka kashe a wani yanayi mai ɗaura kai yayin da yake gudun hijira a kasar Kenya. an yi wannan jana'izar ce yayin da ake ci gaba da zarge-zargen cewa kisan nasa na da nasaba da murkushe bangaren jarida da ake yi a pakistan arshad sharif ɗan shekaru hamsin ya mutu ne bayan da wani jami'in 'yan sanda ya harbe shi a ka a wani wurin duba ababen hawa da ke wajen nairobi babban birnin ƙasar ranar lahadin da ta gabata a wani al'amarin da aka ayyana a matsayin kuskuren tantance wani mutum wanda ya kwace wata mota wannan ɗan jarida mai lambar yabo wanda fitaccen mai sukar gwamnatin pakistan da ɓangaren sojin ƙasar mai matuƙar tasiri ne ya tsere daga ƙasar a watan agusta yana mai kokawa kan barazanar kashe shi da kuma tuhume-tuhume sama da dozin a kansa a matsayin wani ɓangare na murƙushe fannin jarida da gwamnatin ke yi a ƙarshe wannan satin 'yan majalisar dokokin kasar canada sun yi kira ga gwamnati da ta ƙara azama wajen tsugunar da 'yan gudun hijirar kabilar wiga da yanzu haka ke zama a wasu ƙasashe masu tasowa a ranar talata majalisar dokokin canada ta kaɗa ƙuri'a kan wani ƙuduri daga Janet Genus, wani ɗan jam'iyyar Conservative na Canada, na buƙatar tabbatar da an ayyana cewa an yi kisan kiyashi ma 'yan kabilar wiga a china da kuma kiran da a bullo da wasu matakai kan batun ƙaura don agaza ma 'yan kabilar wiga masu gudun hijira waɗanda ke fuskantar barazanar komar da su daga ƙasashe masu tasowa zuwa china abun farin ciki majalisar dokoki ta amince da wannan ƙudurin abinda genus ya gaya ma muryar amurka kenan 'yan kabilar wiga kusan dubu hamsin ne ke zama a turkiya wasu kuma 'yan kabilar wiga din kalilan da suka gudu daga china sun tafi kasashen masar da haɗaɗɗiyar dawar larabawa inda aka mayar da su zuwa china a 'yan shekarun nan a gaishe da ibrahim ka almasi garba sauraro kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro yanzu kuma sai a gyara zama domin sabon shirin manuniya. Manuniya. dalla-dallan dalilan darewar 'ya'yan jam'iyyar apc a jihar kabbi ta sa gwamnan jihar sanar da duniya cewa sabon salon sauya sheka ne kawai irin na 'yan siyasa akwai wanda kila yana son ya bi a ciko abakar in apc yake kaga sai ya bari akwai wanda yana pdp yana so ya bi asuwaji bola tinubu in pdp yake sai ya bari game da maganar yakin neman zaɓe a coci-cocin da aka ce peter obi na jam'iyyar labour na yi kuwa mai magana da yawun shi ne ya ce akwai abin da ya kamata ya gaya wa 'yan ƙasa. ka hana mutum musulmi yi ka ce mai kai je masallaci dan dai kun araba kayukan mu ne ake kokari a manna mai cewa ina zuwa coci alhamdulillah ma gunduma ina zuwa coci maganar murgin na murgin na murkushe damuwar da ke dama ruwa ta bangaren gin al'umma kuwa ita ce matsayar tsohuwar ministar mata da matasa idan baka gina mutane ba ba duk abin da zaka yi shi yasa muke bata lokaci hanyoyi kullum muna kashe kuɗi shekara hamsin a hanya ba hanya a ruwa ba ruwa asibitoci ba ba game da batun bujiro da sabon kamfanin jirgin sama mallakin Najeriya Najeriya kuwa ministan sufurin jirgin sama ne ya ce nesa ta riga ta zo kusa. Kamfanin jirgin sama na Najeriya wanda aka yi ta kokarin ya tabbata. Allah ya kawo lokacin da ya tabbata. Shi kuwa tsohon mai baiwa shugaban kasa Muhammadu Buhari shawara cewa yake duk wanda ya ga masu siyan ƙura'a sun taho da kuɗi kawai ya wawa kawai dan ganin ya samu abin da zai wawusa. Duk inda aka ga ana karɓar kuɗin nan mutane su je su karɓi kuɗin nan amma da dama a dakawa kuɗin wa wasu in mutum ya isa ya je ya kai ƙara ka gani. Waɗannan fa so mun ta muka taɓa cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke zuwa cikin harshen Hausa. Shiri na tamanin da tara cikin jerin shashiren manuniyan da ke nuna wa duniya yadda za a yi al'umma su numfasa. Mai yiwa noman nemo numfasawar kuma amma ta harkar siyasa ta sa gwamna Atiku Abakar Bagudin jihar Kabi ya yi bayanin yadda jam'iyyar APC ta yi asarar 'ya'yanta ciki har da manyan 'yan majalisa. Wani abu tsari ne na Ubangiji haka kaddara ce haka take ke faruwa wani wuri kuma a samu juyin siyasa wani yana so ya yi tafiya tare da wani akwai wanda kila yana so ya bi a atiku abakar in apc yake kaga sai ya bari akwai wanda yana pdp yana so ya bi asuwaji bola tinubu in pdp yake sai ya bari duk irin waɗanga sun tattaru ga abubuwan da ya samu a jihanmu wasu na ganin cewa kamar excellency a matsayin sa na gwamna ya yi sakaci ya bar aleru ya tafi dubu ɗaya da ɗari tara da tara muka yi siyasa muna jam'i kungiya guda kuma kowa ba da tashi gudunmuwa eh, alif dubu biyu da shidda na shiga takara na zama dan takarar sanata ya yanke shawara da shi da gwamnatin shi su dawo pdp kuma ya ce sanata yake so ya je na jaye na aka sa sunan shi ya je senate ba primary sai ba to kaga zancen waya ce ni da shi ko da karfi ba haka ba ne illa kamar yadda na ce kaddarori da salon siyasar mutane yakan bambanta ganin yadda ake yawan ya madidin yaɗa magana cewa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Labour Peter Obi ya fe yakin neman zaɓe a coci maimakon ya fita sauran sassa. Ya sa mai magana da yawunsa Dr. Yunus Tanko wa da duniya cewa wannan da dai kawai furci ne irin na 'yan siyasa. Tsakani da Allah mutumin nan Kirista shugabanninsa da mutanensa a nan yake 'yan uwansa ne kamar inda mutanen mu suke zuwa masallaci ne. Za ka hana mutum musulmi ne ka mai kai je masallaci? Dan dai kun araba kayukanmu ne ake kokari a manna mai cewa ina zuwa coci. Alhamdulillah ma gunduma ina zuwa cuci ba da a ce wallahi tallahi dan kungiya ce muna ba ne ka ce game da masu cewa dan takarar ku dan takara ne na social media a lokacin da aka yi Nigeria October 1st Nigeria bai taba samun din siyasa da ya hada jama'a ba a sa'i guda kamar Peter Obi to kaga sun nuna muku ne cewa kuna mana ne cewa muna kan social to gasu mun fito kuma jam'iyyar abin da aka saba shine an saba ganin cewa tana da office a local government a bada kuɗaɗe a yi amfani da shi dan a cewa mutane zarafi to wannan siyasan ba shi za muke yi ba a yanzu da ake magana su su ne suke kafawa kowane akwatin zaɓe suna nan a gindinta. Game da jinkirin jan kafa wajen gangamin yakin neman zaɓe kuwa ɗan takarar masajjan tare Najeriya na jam'iyyar APC a jihar Kanawa sanata Barau Jibrin ne ya ce yana ganin babu wani dalili da zai sa 'yan ƙasa su ƙosa. Ka lura ai tsarin ya sha bamban da na da. A da sai an kai kusan ƙarshen shekara ake kammala primaries wato zaɓen fita gwani. Amma wannan karan sai zamana an yi zaɓen da wuri saboda haka ba maganar cewar an makara saboda zaben nan dai ba za a yi sai nan da baɗi kuma cin watan biyu saboda haka hmm. akwai lokaci kujerar ta sanata kano ta arewa an kai ruwa rana amma har yanzu ba a ga maliya yana kai komo ba to aini har yanzu abin da ke gabana shine kammala ayyukan da na sa a gaba da bujuwar sababbi ke tajin-tajin da tattauna batun tattagar kasa zuwa tudun mun tsinan da wasu ke ganin gina kasa za a wajen yin ayyukan a zo a gani wasu kuma ke ganin ai al'ummar kasar za a bunƙasa. Tsohuwar ministar mata da matasa Hajiya Aisha Muhammad Sani Ismail ta ce akwai abin da ya kamata a gane duk duniya an yi ittifaki shi ke bunkasa kasa Wato abin da ba ma ganewa shine harkan mata ba ana yin ta wai harkan mata kamar bikin mata ko kuma tausayawa mata a'a harkan mata

ita ginshiki ne a harkan tattalin arzikin kasa da ci gaban ƙasa kuma abu ɗaya shine idan baka sa arziki akan mutane ba to ba za ka samu arziki a ƙasa idan ka gina mutane shine za ka yi arziki idan baka gina mutane ba ba duk abin da za ka yi shi yasa muke bata lokaci hanyoyi kullum muna kashe kuɗi shekara hamsin a hanya ba hanya a ruwa ba ruwa asibitoci babu har ya kai ga a yau komai rashin ka a kasar nan kana ɗan tattara kuɗi ka tafi wata ƙasa egypt dan ka samu lafiya sai mun canja yadda tsarin yake to amfanin wannan cibiya kenan ta mata. Tun bayan hawan shugaban kasa Muhammadu Buhari mulki ya yi wa 'yan Najeriya alkawarin ganin ya dawo da kamfanin jirgin sama mallakin kasa. Sai dai duk da dogon jimirin jirge jiragen a Najeriya a ƙarshe ministan sufurin jiragen saman Najeriya sanata Hadi Sirka ya ce yanzu dai kam nesa ta riga ta zo kusa. Kamfanin jirgin sama na Najeriya wanda aka yi ta ƙoƙarin ya tabbata. Allah ya kawo lokacin da zai tabbata. don mutane da yawa da yawa su samu aikin yi domin zirga-zirgar jiragen sama sauki ni da ke mun sani yanzu idan mun je tashoshin jiragen sama mu za mu ta zama daga nan halla ila jirgi bai zo ba magana ce ta cewa kasuwan na da girma kwaran da gasken gaske yadda tilas sai wasu waɗanda za su iya yi su wasu shigo to in haka ne me yasa suke korafi a suna to ai korafi ai kowa ba ya san kishiya ke yanzu imijin ke kara miki mata kina so kuma inda sun lura ai ba kishiya bace ba aboki aiki ce ko da za mu ba. cikin ɗari Najeriya za ta samu a wannan dukkan kasuwanci shi wannan kamfanin kamfanin baki dan shi kamfanin Najeriya ne ɗari bisa ɗari amma mutane 'yan Najeriya sun ɗauki kashi 46 gwamnatin Najeriya ta ɗauki kashi biyar sannan wasu dunkulallun 'yan kasuwa su kuma sun ɗauki kashi 49 Kamfanin muka shirya kuma yau shekara ba kuma cewa za mu yi jama'a ko taho za mu yi amma ba su zo ba. Shi ka samo a waje. A Ethiopia. Ba wai a waje ba na samo ne duka duniya ko ina dama ba a ce za a sa kawai dan Najeriya ba duk duniya. Game da barazanar baje kuɗi a ranar zaɓe domin sayan ƙuri'u kuwa ɗaya daga cikin masu ne neman kujerar masarjan tare Najeriya cikin jam'iyya mai kayan marmari a jihar Kanawa Honorable Abdulrahman Suleiman Kawu Sumaila ne ya sanar da talakawa cewa da sun ga irin wannan kuraɗe kawai su daka musu wawa dan sun samu garaɓasa. Na sani mutane sun gama fahimta kuma malamai sun yi jawabi mutane su fita su karɓi kuɗin na Ai da sanin su suka mai da dala ɗari bakwai da wani abu da sanin su suka mai da kwanan masara ya yi tsada da sanin suka mai da shinkafa kusan dubu talatin manja niƙa da mutumin ƙauye zai je ya kai da gas bai taɓa tsada irin na wannan lokacin ba mota motar haya asibiti babu magani duk da sanin suka yi domin a sa mutane cikin wahala don haka duk inda aka ga ana karɓar kuɗin nan mutane su je sai su karɓi kuɗin nan amma da dama a dakawa kuɗin wa wasu in mutum ya isa ya je ya kai ƙara ka ya ce nan mun zo muna raba kayan sata wani sun zo sun daka mana wawa ya je ya kai ƙara ka gani da haka babu wanda kuɗi da zai yi tasiri in kuɗi zai yi tasiri ai apc ta karɓi mulki ne a hannun pdp pdp da take da central bank take da duk masu kuɗin ƙasar nan take da 'yan sanda da soja da dukkanin wata tsiya da za su iya yi domin su tabbata a mulki amma talaka ya ce a'a ya zaɓa abin da ya dace yanzu ma haka ne zai faru. iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu da ko cewa kwanakin da aka keɓe musu fa suna ƙara ƙarewa ne kuma saura kiris su ƙarasa. Domin kuwa daga juma'an nan ma saura kwanaki ɗari biyu da goma sha uku ne ga dukkanin masu dafifin dafe madafin iko su yi sallamar sakin kujerun da suke ganin sun dafe kuma babu yadda za a yi a ce a fasa. Kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da miliyoyin da kan ji a cikin wannan shiri daga kowane sassa. Ni Isa Lol Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. Allah a gaishe da Isa Lawal Ikara zauren VOA kwarai ba shakka duk inda ka ji an ambaci zaure to magana ce ta dattako. Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu. A zaure dattawa ke maganar gyara. Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki. Ƙorafi daga bakin masu ƙorafi. Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe maza 'yan uwanmu sai su zo suna ta discourage suna hana a zaɓe mu. Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu. Mu dai 'yan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mu. Shawara daga bakin masu shawara. Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu nazari da zancen ilimi. Sauran VOA wanda abokiyar kare narku ni Madina Dauda ke jagoranta. Yanzu kuma sai mu saurari nasihar Juma'a. rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nasihar mu ta yau insha Allah za ta karkata ne akan muhimmancin zaman lafiya da kauce ma fitina قال الله تبارك وتعالى في القرآن karim ubangiji subhanahu wataala yana faɗa mana a cikin qur'anin sa mai girma wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina a karshen aya cewa ya ku waɗanda kuka yi imani ku guji fitinar da in ta taso ba ruwanta da babba ba ruwanta da yaro ba ruwanta da musulmi ba ruwanta da kirista ba ruwanta da mace ba ruwanta da kuma namiji ba ruwanta da mai lafiya ba ruwanta da mara lafiya ba ruwanta da mai shi ba ruwanta da talaka ya yan uwa musulmi manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa al-fitnatu na'ima la'ana Allah man ayqaza fitina ba a kwance take Allah ya la'anci mai tada ta to yan uwa mun dai kalli ko mun yi darussa ko mun yi ilmantu da abin da yake faruwa a yanzu a kasar mu Najeriya musamman a wasu yankuna darussan da muka karanta ya kamata a ce sun zama to mana izina yan uwa musulmai mu guji fitina yan uwa musulmai ba ta haifar da da mai ido ko ina a duniya musamman a yanzu nan da siyasa ta buga gangarta aka fara kamfen aka fara wato shiga lunguna da sabuna, don wayar da mutane kai akan muhimmancin zabe muhimmancin mahimmancin zaɓe da muhimmancin zaman lafiya wanne ne ya fi hakika yan uwa musulmai da kuma makwabtan mu kiristoci muna jawo hankalin mu gaba daya mu haɗa kai mu fahimta lallai zaman lafiya ya fi komai tunda Allah subhanahu ala ce mu guje ta saboda haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya zaɓa mana shugabanni na gari wannan zabe da yake karatuwa ya ubangiji muna roƙon ka ka zaunar da mu lafiya ka kawo mana kwanciyar hankali Allah ka kare mana imanin mu gaba daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masha Allah nasihar juma'a kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Ibrahim Ka'almasi da labarai a takaici. da yake jawabi jiya alhamis kan manufofin harkokin waje shugaban rasha vladimir putin ya zargi kasashen yamma da yunkurin babakere a duniya yana mai cewa nan da shekaru goma zai zama ɗaya daga cikin lokuta mafiya haɗari tun bayan yakin duniya na biyu a wani jawabi mai tsawo da ya yi a lokacin buɗe taron tattaunawa ta shekara-shekara ta baidal kan harkokin waje Putin ya bayyana yammacin duniya da waɗanda suka zaku su samu sukunin yin gaban kai wajen mulkar duniya. Ya ce yanzu mutanen duniya fa ba za su lamunta da haka ba. Ya ce ƙasashen yamma na wani ƙazamin yunƙuri mai cike da haɗari wanda zai iya janyo zub da jini. Watanni sama da goma bayan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙaddamar da gidauniyar tallafi mafi girma da ta taɓa kafawa don wata ƙasa guda. saboda magance matsalolin jin kai a afghanistan kuɗin da aka samu bai ma kai rabin abin da ake bukata ba yayin da babu ma gwamnatocin ƙasashen musulmi a sahun gaba na masu bayar da tallafi sosai afghanistan na fuskantar lokacin sanyi mai tsanani a cewar thomas nicholson manzan turai na musamman a afghanistan a wani gargaɗin da ya yi ta kafar twitter bayan ziyarar da ya kai afghanistan a farkon wannan wata na oktoba mai bayar da rahoto na musamman ga majalisar ɗinkin duniya game da ƙasar myanmar ya yi gargaɗin cewa muddin al'ummar duniya ba ta canza salo game da yadda take tunkarar sojojin da suka kwace mulki a ƙasar ba matsalar wannan ƙasar wadda tuni ma ta yi muni za ta ci gaba da muni ne kawai babu tsarin gudanarwa babu dabarar aiki babu alkibla saboda haka wannan san bai haifar da wani ci gaban da za a iya fayyacewa ba To masu sauraro nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin da ƙarfe takwas na safiyar yau. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abu wanda ya ba da umarni da injiniyan mu na yanzu. Ni Hanifa Kabir Isa da na shirya na kuma gabatar nake muku fatan alheri a huta lafiya.